بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin ardul azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul ya kamata sunna assasa wa marigayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna shidda ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar nabi sa'adar maryam muna cikin wannan sura suratul zariyat babu shakka muna roƙon allah maɗaukin sarki shi rahama ga malam sa'idu hasan jingir Allah shi yahe mai kurakuransa Allah sa ya huta wannan bawa na ubangiji ya yi kokari cikin aikin addini Allah shi mai makon alkhairi abinda ya bari duniya Allah zama ga shi gare su Allah shi iyadansa gwamnati malamai ta ƙasa da yake kila ba za mu same shi ba domin gayyata da aka mai rabi ta alamul islami tahiyar ta zama ittirarar tilas don yau za mu tashi karfe uku kuma ga an jana'izan malam sa'idu yau karfe biyu Allah shi wa malam sa'idu rahama kuma malam Allah ya abuce su alkhairi ya kai su lahiya mai su lahiya insha Allah in Allah ya so gobe karfe hudu na subahin za mu kama hanya mu taimaka gaisuwa mu dawo sai dai sai a yi hankuli da karatun gobe شاء الله زامدو الله سوى ما كرات جيبيان الله تزاي لا شمال قدوم موا نعم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين قل لهم يا محمد كتير قريب سياكي عن محمد صلى الله عليه وسلم وفروا إلى الله ku yi gudu ku yi gaggawa zuwa ga sakamakon alkhairi na ubangiji ai ila sawabihi zuwa ga ladan Allah min iqabihi ku nisanci azabar Allah bi an tudi'u kuwa Allah da'a wala ta'sahu ka kusa ba mishi inni lakum minhu nadhirun mubin ni gare ku daga gare shi mai gargadi nake ban bayyana da gargadi bayyana al anzari na'am ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا كذلك سنيا إلها آخر وانا أبن بوتانا لبما الله تعالى الله شيوا كفكسا abin bauta tare da Allah inni nazirun mubinun ni mai gargadi nake mai bayyana da gargadi lakum gare ku minhu daga wannan na'am كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا wato kafirai magana su gudata kazalika kamar haka yadda sun ka ambata maka ma atal ladina min bai zo ma wadanda a gabanin wadanga mutane naka ba min rasulin wani manzo illa qalu sai sun ce huwa manzon nan sahirun dan sihirina au majnunun ko mahaukaci ay musul laka misalin qaryata wasu gare ka bi kaulihim lan tansu innaka sahirun cewa kai dan sihiri ne aw majnun ko hukaci ne takazibul umami qaryatawa al'ummomi qablahum gabanin sursulin manzannin su bi kaulihim zalika da irin wannan magana ta su abin gade da suke yi kamar atawasau bi bal hum qaumun qawun kamar dai kace atawasau wato kowanne in zai wuce cikin kahirawan ya yi wasiya ga waɗanda a tahi kulluhum dukkaninsu bihi da wagga magana istiwamun da jibi. ai hamalatkum ala hazal qawlil mazkuri wa jama'ahum alaihi wasiyata kamar dai wasiya ta ɗauke su daga wannan magana da anka ambato kuma wasiya ta haɗa su ba abuhum sashin su ne ba da ga sashi bihi da shi da tabahu da saboda nisanta wa tadawul al'azaman da kuma tsawon lokaci bainahum zakanin su sai aga awa wasu yana an kawa juna in suwa da sun kazo a faɗa musu ga abin da mun kace su ma su faɗi iri dai sun ma an haza sai ne kuma ya kauda kai daga wannan bin nabi da korewa wata wabika da zargi wa bayyana ma huwa alhamilu sai ya bayyana abin da ya dauke su akan wannan hamilun mai doka lahum gare su alaihi akan wanga bil ta tabbas da kauli bal hum a bari su dai kaumun mutane na dago na yan tsallaka iyaka jama'a la hazal qawli ibyani abin da ya hada su ga wannan wato tsallaka iyaka taurin kansu da kuma zaman su masu ta'addanci Allah ya kare na'am فتول عنهم فما أنت بملوم wanda za a tsaya a yi magana da shi abinda an amfanin magana ya gane abinda an kace ya dawo ya bi to don haka komi ka faɗa ba za su yadda ba fatawalla anhum ka kaula kai gabanin su mana amma an tabi malumin kai ba abin zargi na ba Li'an li'annaka don kai ballaka ta hunkayar musu alisalata manzanci in sun yarda a wuhu in ba ba su yarda ba a ruwansu domin munazara ba ta da amfani ga wanda an mai girman kai bai karɓe dawowa don haka mujaddidi shi usman yake cewa ga wani sa ya nashi wala ta ta da wa'azi yamman la tara mahayil al-qabul saka ko shi da wa'azi ga wanda ba ga alama karba gare shi ba eh to ci gaba وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم في وعزي إذ للقرآن إيه وعزي للقرآن فإن الذكرى كاغا وعزي تنفع المؤمنين أنفان ما في إيمان مع من علم الله تعالى أنه يمين دوان wanda سينا إيمان توازينا imanci الله na umarninsa Allah وما خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مدوكين سرجيتي وما خلقت الجن ومعالجي الجنب والإنس دمتون إلا ليعبدون سيرن سبوتا منا ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين rashin bauta wa kafirai su yi bauta ga Allah bai kore wannan li'annal gayata la yalzamu wujuduha domin kai matuka ko da ga abu an same shi bai wani zimtar da samu abu duka kama bi kaule kama yadda ke cikin magana ka baraitu hadha alqalama na heka wannan alqalami li akatuba bihi don in rubutu da shi ai mutum yana heka alqalami don shi rubutu da shi wani kuma zan bai rubutu da shi ba ko fa innahu wa innaka cewa kai Allah ta katubu bihi da yawa ya zama kai rubutun da shi ba amma da wani muradi ta haika shi don rubutu to don haka ashe nan halittun ubangiji ko da an samu na kasuwa Allah da'a ba to ai ba shi ya sai da'a wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun don haka ana samun wanda ya wanda ya karkace Allah ya kare au ci gaba ما أريد منهم من رزق رزق وما أريد أن يطعمون مو هل تشيسو رمبوتا ما أريد بله منهم لكريس من رزق عزكي لأنفسهم لكانسو duk wani taliki da Allah halitta ba shi ka nemo maka ne ci maka da yake ba a wani gairihim ko kuma ban nihan arziki ga wani su man nihan su ba kansu abinci balle su ba wani wa ma uridu an yulimuni ni ba ba ne muradin su ci da ni la an fusan wala gairun ba su ci da kansu balle wani ai inna sha'anahu lalle sha'ani ne shi ubangi ta'ala ma ibadi ta da bayinsa laysa laysa misl sha'ani sadati ma abidahu ba kamar sha'anin shuwagabanni na ba da bayinsu wa'annahum su shuwagabanni inna ma yamlikuna suna mallaka bayi liyasta inu biyu don samu gudunmuwa agaji da taimako da su fi tasiri ma'ashi a cikin sadar da abincinsu fi kasabe a cikin kasuwanci ko tsoro wuri liwuju da hadon samunta au fi amalin ko wani aiki wa matan da hidima li islahi don gyara ta amma Allah duk wanda an gare bai da wani muradin amfani ne amma shi mai gida mai bayi yana son amfanin bayi. don haka Allah daban da waɗanda ashewa gabanin bayi na'am inna Allah huwa ar-razzaqu dhul inna Allah lalle ubangiji huwa ar Allah shi ne mai arzikitawa lahum gare su zuƙu wata ma'abuci ƙarfi matinin mai tsanani shadidin mai tsanani ƙarfin Allah ya fi ƙarfin kowa to ci gaba فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون to Allah madaukakin sarki yace fa innal lillazina zalamu lalle ya samu ga da suka zalunci ga zalunci an fasum kanun su bil kufri kafirci wal ma'asi da sada suna da zanuban yanki na laifi nasiban min al'azabi yanki na azaba wannan azaban misila zanubi misalin yankin ashabin mutanen su alhalikina Wani sun ka halaka gaban gabanin su fala yastajiluna kada su ga su gaugawa kada su yi gaugawa bil azabi da azaba wato yan a hartum ila mil mace. in an jinkirta musu da ita zuwa ranar alkiyama su ban gaggawa azaban na iya zafa kowane lokaci Allah tsare fawailu lillazi na gafaro min yawmihim allazi yu'alun fawailun shiddatul azabi zanen azaba ya tabbata na gafaro ga wasu kai kafirci min yau mihin daga inin nan nasu allazi yu'aduna wannan da an kai musu alkawali a yawmal qiyamati ra alqiyama wa inna wa'ida allahi lil alqawlin allah sabitun tabbatacce na sabitul qul bi tabbata aqwana alaman yukhalihu bi tawalla sawaba mishi kama zahar kama yadda ya bayyana min albayani fi mawdu'i sura ga bayanin suran ga don haka ashe kenan abinda allah alkawali babu sabawa allah ya kana da suratul turi makiyya wannan sura ana sananta da magana akan dutse taji da makka hiya tis'u arba'una aya wannan sura tana da aya tara da arba'in mawdu'uha ra'isi abinda ake a gaba ke karantawa ad-da'watu ila al-iman kira zuwa ga imani ala wajhi su'al bisa fuskar tambaya wal ilzam da ta wa hujja fi usulubi al-ladith a cikin hanya ta magana mai taushi al-ladith al-ma'azi mai taushin marika mudrakin lil uqul kuma abin riskuwa ga hankula bismillahir rahmanir rahim na'am bismillahir rahmanir rahim wat-tur wa kitabim mastur bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wat-tur Allah na rantsuwa da dutse ai jabalun dutse allazi kallama Allahu alaihi Musa wanda Allah ya magana da annabi Musa bisa gare shi a kasaballahu Allah ya rantsuwa bihi da wannan dutse da shariban nan dauka wata kariman da girmamawa wata sikiyar tunatarwa bima fihi min al-ayati don abin da a ciki ne na ayoyi wannan jabal dur yana kasar yaman huwa ahadu jibalil janna dayan duwatsun aljanna kenan dutsen tur yana daga cikin ɗayan duwatsun aljanna Walmuradu bihi tur sina Shi ne abin manuwa wakila huwa kullu jabalin yanbutu shajar al duk dutsi wanda bisa garai icce mai na tara to shi ake ce matso wa ma la yambutu dutsin da ko icce ya hito bai yin yaya walaysa bi tsuri ba ba ne. ana cewa duk dutsen da ice na ita gare kuma ya tsiya ana ce mai duwo amma dutsen da ya zan ko ice ya hito bai tsiya ba duru bane wa kitabin masur Allah na rantsuwa da littafi wanda an ka rubuta mutukanin wanda aka kyautar da kitabatar rubutu bisa dole da sai daru masuwa wadanda aka daza fi hurufin a cikin harufa murattaba abin jerantawa jami'atan lil kalimat wanda ta kalmomi huwa tawrat wal qur'an shi at-taura am muradi ko ko al Allah na rantsuwa da shi to ci gaba fi a cikin abin rubutu manshurin wanda an ka bude ar-raqq abin da ake ce ma wato raƙin ko fata wanda aka rubutu bisa gare ta ko takarda ko allo ko ƙaribin kaba duwan ana ce mai raki manshuru wanda an ka buɗe wa huwa bin nisbati littaurat amma in an koma dangana a taura al'alwahu alluna alluna wanda an ka ba ne musa allati unzila wanda an ka jiswa ala musa wa bin nisbati lil qur'ani an koma ga al qur'ani al mushaf wannan mushafi wanda an ka rubuta wata qara'uhu almalaikatu malaiku na karantawa min al-lawh al-mahfuz ga lawh al-mahfuz wa qila huwa sahabul amal ga wani tafsiri an ce takaddun ayyuka na bayi da aka ba su an raqin mashhur ga wani tafsiri wa min da ahiz kitabahu kitabihi bi mini. akwai mai rukun littafi ne ta ta dama Allah ka sa muna wa min da kitabu akwai wanda aka ba littafi ne bi shimalihi da hagu Allah ya shi naziruhu qawluhu abinda Allah zirin sa zancan Allah wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura muna hihitarwa garai ranar alkiyama littahi zai gama da shi bude kaga ya mukabala da wannan wa qawluhu da zancan sa wa yasuhu nushrat idan takaddu an ka watsa su wakila al-muradu ma katabahu Allahu lil mala'ikati abinda Allah ya rubuta ga mala'iku fi sama a cikin sama ya ƙara'una suna karatu fi ciki ma kana wa ma ya kunu abinda ya zamo da abinda zai zama wannan gaba wakila huwa ma katabahu Allah fi qulubil awliya an ce a arqin manshur abinda Allah ya rubuta cikin cikin zukatan waliyansa min almu'mina mu'minai Allah ya rubuta bayanu bayaninsa kamar yadda yake cikin Qur'ani ce ulaika kataba fi qulubihim al-iman haka Allah ya fara Allah gane damuwa to ci gaba wal baitul ma'mur Allah na rantsuwa da baitul ma'mur baitul ma'mur huwa as-sama'u salisa an ce yana cikin sama ta uku aw salisa ko sama ta shidda aw sabi'a ko sama ta bakwai to cikin kowace sama da yake bihi ya li ka'aba yazuru kullu yawmin sabuna alfu malakin yana daura da ɗakin ka'aba kowane wuni guda mala'ika dubu saba'in ka ziyara wannan ɗakin biddawa fi wasu salatu sun mala'iku udu na ilaihi abada mala'iku suna da yawa kullun mala'ika dubu saba'in ka ziyartar baitul ma'amu in sun ka zo su yi ɗawafi su yi sallah to su ko sun wuce iyaka ibada su kenan ba su komowa wani haraba da sai dai an gama alkiyama baitul ma'mur kenan to wannan ɗakin an ce daggare da sama da ciki nai ya an ka jiho dutse sai bisa gaban ka'aba sai shi suke don haka ai shi sa wasu malaman tafsir suka ce baitul ma'mur suka ce ka'aba da ita ce ma'muru lil hujjaj wal umar amma da wani tafsiri na amma da wannan shi ne abin nan Allah ya kanar da mu O ci gaba wasaqafil marfu' Allah na rantsuwa da ruhi wanda an ka daukaka ai as-sama'u sama wa qala ibnu abbas huwa al-arsh amma abdullah dan abbas ya fasara yace al-arsh aka ruhi Allah ya rance da ita to mu zo والبحر المسجور Allah na rantsuwa da kogi wanda ya koma wuta al-mamlu'u bima'in wanda ya cika da ruwa ruwal baharul muqid shine kogi wanda ya kewaye wakila baharul masjur amma ga wani tafsiri an ce baharul masjur yani al-muqid al-muhamma wanda ya koma wuta mai zahi bi manzilatat tanur a masaukin tanda al-masjur wanda an ka hasa wuta cikin ta ai a kasam Allah bi hadhihi al-ashiya Allah ya ranrake da wadanga abubuwa Limafiya fiya don abin da a cikin ta min asari na kuwan azimi girman yi kwasa don haka Allah ya rantsuwa da su to mi a jawabin rantsuwa inna azaba rabbika lawaqi' wallahi inna azaba rabbika lalle azaba ubangijinka lawaqi' mai aukuwa da nazirin mai jida ta bi muka hiki wanda cancance ta ma lahu min dafi' wallahi ba mai yatun kuɗe ta an ce an karanta surar gadan nan lokacin da aka kawo wannan wuri aka karanta ta wato ga na Umar bin Hadabi an kan karanta ran tsoyin da tuwar aka kawo cewa ina azabar bika lawaqi ma lahu min dafi' sai ya fadi tsoni kuma dan haɗari yaushe يوم Randa azabar za ta ji da yau ma maɓulin luwaƙi, wannan wuni shi shine ne da tamuru sama'u sama take moci ta taharraku take moci mauran moci wata duru tana zazzagayawa daga sama tana girgiza tana girgiza tana jiyawar kasar na mazari kai jama'a kuma mi sirul jibalu sayra sirul jibalu duwa su dora su ya sayran da gaugawa tasiru tana komawa an kura mansura abin shekewa wa zalika yawmul qiyamah wannan ne rana alkiyama dan adam akwai abu gaban ka wanda duk bai ji tsoron Allah ba wallahi ya gama Allah ya mana gudunmuwa a ci gaba فويل lil للمكذبين to idan wannan lokaci yayi huwailun bane ya tabbata jinsul azab tsananin azaba yawma idhin lokacin nan lil mukazzibin ga masu karitawa bi rusulin da manzannin su wallahi mutun da abin da ya tara maka ne ya riga ya tattara suwa الذين هم في قوم يلعبون الذين هم سوني ودنن yal'abuna da ke shagaltuwa fi haulin cikin banna badinin banna ita shagaluna bi kubrihim suna shagalta da kafircin su na'am yawma yud'auna ila nar jahannama da'a yawma ranar da ya da'una ake tunkuɗa ƙiyarsu ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da'an tunkuɗawa yi dufa ƙuna ana tunkuɗa su bi ulun da tsanani bazal yau mata muwa yi ƙwaro rahun sauƙita yan an ka zo mala'ike tunkuɗa ƙiyar cikin wuta ya ƙira shi ce shiga sai ce mishi هذه النار التي كنتم بها تكذبون يتي شغا هذه ita wannan da kake gani wa naro lati kuntum ita ce wannan wutar da kun ka zamo tukazzibuna kuna karyatawa biha da ita ana cewa akwai ta kuna cewa babu ta to shiga أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سيأي مسجنشي أي متكوشي سيأتي أفسحر هذا تنوانا عذاب السهري تعتفو العذاب الذي ترون لكم تقني كما كنتم تقولون في الوحي كما يقولون في القرآن هذا هذا هذا سهر ولا سهرينا am tun la tubdun ko kuwa ba ku gani kama kultum kamar kuka ce na cikin duniya inna ma sukkira absaruna a a ai wannan kawai ido na ba duk gaskiya bane to wani yanzu ba ba ku gani yanzu ai ai kawai kawai ido na an kai kai jama'a ai hal amru nasdirun sha al'amru musirina bal fi masarukun khalalun shi cikin ganin ku akwai gwaggwabciya wa kazalika duju da khalani haka nan saboda samun gogobciya yi basira tukun a cikin basira ku wal zalika la tastadiuna an tas'abiluha fi ma yafukum saboda akwai gogobciya cikin basira ku ba ku da ikon aiwatar da ita da abin da ka amfanin ku to kuma اصلوها fasbiru aw la tasbiru sawa'un إنما تجزون ما كنتم تعملون ce isilauha ku shige ta fasbiru alaiha ku yi hankuri akan wuta ta tasbiru ko ma ka ku yi hankuri sabrukum wa ukun hankurin ku da hirgita ku sawa'un alaikum daidai akan ku wallahi ko ku yi hankuri ko ka ba ku yi hankuri li'anna saurakum la yanfa'ukum dan hankulin ku bai amfanin ku inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna a a ba wanda an kawa abin da bai ba wanga sakamako abin da kun zan ku aikata na shi na an kai mu jama'a muna jin karatun ga ai jaza'u li ta'lil istiwa wannan sakamako shine dalilin daidaitawa fa innahu lamma kana jaza'u wajibul huquq lokacin da ya zan sakamako wajimin abkuwa bi hasabil wa'adi daidai da alkawali limtina ilkazim domin iyawa karya Allah ga Allah Allah bai karya. ta'ala Allah ya ɗaukaka kada sabr hankuri ya zamo wa adamuhu da rashin hankuri sai ya ni rukai fi adamin namu daga cikin rashin umfani ko ayi hankuri ko ka ayi amfani duk babu ko ayi hankuri ko ka ayi hankuri duk bai da amfani gare ku in ma kun so kan ku yi hankuri amma wuta za a shiga wallahi jama'a duk karawarwa ta aka yi muna mu gyara abin gada aka magana haka zai aukuwa mai hankali wanda ya wa'asu ya gyara halayensa kamin tafiya Allah gama na arzikin tafiya to ai an yi wa ko to mu gaba إن المتقين في جنات ونعيم ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين جماعة أنسى ممتانا بنزابا أنا أخوة قريبا تو الله سيئا أمتتك مقوان مؤمني صالحان باي فقال إن المتقين للي ما هو جنسورون الله fi jannatin suna cikin lambuna wa na'imin suna cikin ni'imomi Allah ka ba kuma suna mi فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم fatihina suna masu ni'imtuwa mutalazzizi da suna masu jin daɗi bima atahum rabbuhum ga abinda ubangijin su ya ba su ma dinna mazdariya ta alahum ya ba su ko qahum Allah ya kiyaye su ko qahum rabbuhum ubangijin su ya kiyaye su da azabul dima azaba wuta Allah ya kiyaye su daga azaba wuta ba ka gane kiyaye ba ko adaba ala atahum abi ita ita'ihim da ba su ita ko kayatin da kiyaye su bayan haka wai qulu lahum kulu washrabu an bima kuntum ta'malun to shi ba haushe ko ba a fasara mai hani'an ba ya san hani'an ai koko ya san hani'an ya rota ya rota eh kulu Allah ya ce ku ci wa sharabu ku sha hani'an akwai bukata sai mu halaka wasara halon ai mutahanniina kula masu wantsalawa cikin abin kun ci da abin kun sha don mi bima alba'u sababiyya domin abinda kuntun kun ga zama ta'amalun kuna aikatawa ku ci ku sha hani'an saboda duniya an ce ku yi aiki kun yi muna tare da kuwa? ba aikin ku ya ba ku aljanna ba bin umurni dan adam ba wanda aiki ne da kai aljanna wallahi sai yan Allah ya mai tun asiri da abin nan da rahmarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masabai ba wanda aiki ne da ke aljanna sai suka ce hata an ta ya rasulallah haka ya manzon Allah ce hata ana illa an yi tagammada lillahu da rahmatin minu ya ce wallahi sai Allah ya min ku bi da rahama da gare shi na shekana abdullahi bin kodo yau fada cikin da ya a tawi ya ce mutum ɗan adam mai imani ga aikin da yawa ga ubangijinsa ba wanda aiki ne zai kai aljanna domin kowane mutum ya zama fakana ka ajirin a hazar ujura ta kabar al'amal ya zan kamar ɗan jingar da ya rinki jinga gabanin aiki Ɗan jinga da an kawa jinga shi aiki an ka shi kuɗi na yasa aljihu gabanin shi aiki in ya gaba aiki yana kara hannu to haka dan adam yake da ibada da yawa Allah an biya shi kami shi aljanna kuma rahmani Allah za ta kai ka in kuma kace ba haka ba sai a dauko idanunka injiya guda a dauko alisa sun imanta Allah ya maka alisa ta yake ka yana biya Allah kai mu rahamaka kulu wa sharabu hani'an na'am متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين to kuma ga wata wadda an kawo yan aljanna muttaki'ina suna gingincire suna kishingide halun min dalilin mustakin fi qaulihi ta'ala fi jannati cikin aljanna ala sururin bisa gadaje masufa abin da zaba abu ha sashen ta ila jambi ba zuwa ga gehen sashi muna tare da kowa an ɗauko filalla an aza wannan bisa ga wannan wannan an aza mai wannan kowa ya gintira ya ɗaga ƙafa guda ya aji ƙafa guda ƙasa ya aza ma ƙafa guda ƙafa guda zaman mi zaman jin daɗi da kafaita ɗan aljanna ke da misra Allah ya musu haka li yaqa al muwajahatu ma al wala haba. ahba idan zama ya zama kace sau za ai wadanga na gaba waɗanga na baya to wanda a baya yana ganin ƙeya wanda a gaba gare mun san ƙeya ko ba ƙeya wata kwarkwata ba ta kai. to ya aljanna ba mai dubin bayan wani kowa huskance ke dan wane ana magana irin ta raha-raha da daɗi abubuwan da suna gwada da duniya ana ba'a da juna to in aka kai ga wannan lokaci sannan aka kai barka-barka Allah ka ba mu wannan abin kuma wazan wajinahu Allah ke muka ɗaura musu aure muka gwamaya an yi alifinsa alar jannati ai qurnahu mun gwama ya su bi hurin inda masu horin idanu masu horin idanu izamul aini masu manyan idanu hisanuha mai kanta dan aljanna kowane guda abinda Allah ya bashi na mata mata 12100 banda matan duniya shi dai kai jama'a Allah ta yi mana gudunmuwa نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين تو in dan aljanna ya shiga aljanna ba a son rai ya baci ba a son damuwa gare Allah ya cire damuwa kuna aljanna Allah ka cire mana damuwa to yana yiwuwa mutum ya yi aiki na addini ya samu matsayi amma uba ne bai kai nan ba ko ko ɗa ya aiki na addini ya samu matsayi amma baba ne bai kai nan ba ko uba ya yi amma ɗa ne bai kai ba ko malami ya yi amma almajiri ne bai kai ba to wallazi na amal waɗanda suka yi imani mubtada wa ma'alufun wata ba'atuhum zuriyatuhum wadanda waɗanda kuma zuriyar ta bi su ma'aluhun ala al'amal bil ifrad fi mawdi'aini ay as wal kibar zuriya manya da kanana wa sawa'un akanu min an-nasabi daidai zuriya ga aka magana shin na nasaba ne aw min ruhi ko ko zuriya ta ta ruhi kamar malami da almajiransa ai talamizul alimi almajiran malami bi manzilati auladi suna masaukin iyanai bal hum aqrabu ilayhi huna kai almajirai nai na addini sun hi iyanai kusa gare sun hi mimman mahuwa minan nasli ga wanda Allah saba dai bakat qala fi jamal wa yulhaqu bi dhurriyyati arifka dhurriyya minan nasli min azuriya bisababi zuriya ta sababi wa wal muhabba fi soyayya wa in kana ma aha ahzu ilmi in ya za akwai soyayya sannan akwai amsa ilmi aw amalin koko aiki kana ajdam ta zan sai cancanta wa taqulu zuriyatul fa'idatu zan zuriya ta fa'idan tarwa ka zuriyatul wala kamar zuriya ta haihuwa to waɗanda suka imani zuriyar ta biyu su da imani Allah maɗaukakin sarki ce alhaƙala bihim zuriyatan za mu riskan gare su zuriyarsu min alkibari na manya wa min al'aba'i na ubannai fi sigari ƙanana wa barul mubtada alhaƙala bihim zuriyatan wa ay almaskurina waɗanda mun ka ambata za mu riskar da su fil cikin aljanna fa yakunu na fi darajatin sai zo mu cikin darajarsu darajar wanda ya aiki to wanda aiki ne bai kai ba to za a riskar da shi ga wannan dan uwan nashi ko uba ko malami ne ko dalai ko ko masoyi ne wanda akwai rikon ilimi ko aiki Allah ganar da mu wa illam ya amalu bi amali ko da ba sai aiki irin nasu ba za za a gaba su da su don mi ta kare matul lil aba idan a girmama uwaye bil istima'i da haduwa da al'aulad ya'ya ilaihim zuwa gare su wal aba'i ko ko uballai su uballai misalu al'aulad suna kamar ya'ya yana yulhaquna ala rizqi da su bil abin da yayansu fil cikin aljanna ashe aikin da yana iya kawo uballai cikin aljanna muna tare da kuwa in bai yi matsayi ne ba ta kalmatar lil abna'i salihin don a girmama ya'ya salihai ruwaya an ibn an ibn an ibn abbas radiyallahu anhu in kana al'aba wa arfa in ya zama uwaye sun yi daukaka darajar ga daraja arfa Allahu al'abana sai Allah ya daga darajar yaya wal uwaye uwaye da sun shiga fi ismi zurriya cikin sunan zurriya ana iya ce ma uwayen mutum zurriya ka ni ta'ala wa ayatan lahum anna hamalna zurriyatahum fi hulki mashhud ba an ce ba amma la zuriyat awwa an sana ka dauka an ka tano ki su. cikin hul wa ma alannahum kuma wadanga da mun kariskar ga wadanga ba mu rage musu bi fata lami wa kasaliha na kasnahum ba mu rage musu min amali na aikin su min shay'in komai duk abinda an ka ba wadanga bai rage aikin wadanga Allah shi ada abin bai ya ba suwa abinda bai karewa yuzadu ana ƙarawa fi amal al'aulad a cikin aikin yaya bisa ga abinda an ka ba uwayensu ko a ƙara ga aikin uwaye ga abinda an ka ba yayansu kullum ri'in bi ma kasaba kowane mutum ga abinda ya kasabi abinda ya aiwata abinda ya aikata min khairin na alkhairi aw sharrin ko sharri rahinun jingineki marhunun jinginanne na yawa hazu ana kama shi bi sharri wa yujaza ana saka mai bil khairi alkhairi in sharri na sai a kama shi yan alkhairi na sai ya mai sakayya Allah shi mun sakayya alkhairi ai inna raba adaratul abna'i bil aba'i wal akasi fil jannati la yakun illa bi imanin istiqlali amma fa daga darajar uwaye da yaya ko daga darajar yaya da uwaye to bai fa zamowa sai mutum kowanne yana nafi imani don ba ka da imani o uban kana da imani wala kariya haka ko kuma don uban kana da imani kai baka da imani wala kai haka baka shiga aljanna shi Allah ya gane damuwa min kullu fardan kowane mutum guda fala yadkhulu ahadun jannati bi imani gairi babu mutum guda da shiga aljanna da imanin wani sa wa rabu darajatin da daga daraja wai ikmaliha da cikata bil gairi da wani inna ma huwa fil a'mal wa ayyukana faqat wa fil hazin ya cikin tafsirin hazin kullum ri'in ai kafir, bima kasaba ga abin da aikata min amal shirki da aikin shirki rahinu jingine ki ai murtani jingine ki amali da aikin sa fi nar cikin wuta wal mu'minu mu'mini la yakuna murtahinan bai zama wajin gine li qawlihi kullu nafsin bima kasabat rahin eh, bima kasabat rahina illa ashabul yamin sai mutanen dama yan aljanna kenan Allah ka ba mu aljanna na'am وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون to duk abin gada an kawa ‘yan aljannar ga Allah ya ce kuma wa amdada nahun mun daɗe su zidnahum mun daɗe su fi wakatin ba da wakatin a cikin lokaci bayan lokaci da faki hatin da ababen marmari da nama mai ma abin da suke marmari wa illa lam yusirhu bi dalabi ko da basu bayyana da neman sa ba dan aljanna in ya sai na son abu sai ya gane ga gaba gare ma ta kari duniya komi wadatarka kana son abu a sai aibe da sai ga kudin babu shi ko ba haka ba ko ko zan gashi amma ba kar kudi to banda aljanna ko gashi ana kace ne ana kace ne ina ce abin nan ba eh Allah ga ki يتنازعون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون يا الجنة سنة ميكيكينيا يتعاقون بينه سنة ميكيكينا تكانوا فيها أشكين الجنة كأسا جدوليا خمر سجيا dan aljanna ya doko kasko abin nan kofin giya ya sha ya ɗebo mai isa ta yi ya shanye ba ta yi mai yawa ba kuma bai da bukata ƙari alazu shara abin sha wanda ya komi daɗi wanda za ka aza ka shanye bai ragu ba kuma ka bukata ƙari to ɗan aljanna haka yake ya sha ko hingiya, cikin aljanna dan uwa ne sai ce ba ni kohin na ishagiya Allah ka samu zama shaya amma na aljanna lalaga wa fiha babu kuma abin nan in mutum yanzu yan giya yan aka ce gidan giya sun an ka sha giya in ga kwalabe ni zai a a ya aka sha giya ga kwalabe aje wani iya tunkuɗe wani sai wani ɗauki kwalba sai daɗi dubi ne da ita to shi kuma ba ko da aka raba su kowa ya jina jina to ban da aljanna babu babu wannan gaji aljanna hmm. la la fiya bi sababi shurbiha ya qaw bainahu wanda ke akuwa tsakanin sunan duniya wala ta'sim kuma babu rai ya alhaquhu wanda ke riskuwa su bi khala hamdu da sabanin duniya ga laihi ga wani ba in yana son ya ci ya ci zarafin wani sai ya ta ya sha kayan ma ya luku sai to shina tangadi shina zagi mutane ko ba kana suka ba ce son nake yanzu in ci zarafin wani to sai ya bugu ta kwana sai ya zo yana tangadi na baci Allah sauka ba waya tsufu mm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a nigeria wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugabarsa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce asalamu alaikum malam ya ce malam ne ne matsayin shafa kwalli a cikin azumi shafa kwalli? na ana shafawa wakacin sahur da subahin wakacin sahur ana shafa kwalli ko da mutum ya ga ya mai hubuɗi da rana ya kako ya gane babu komi amma da rana ba a shafawa domin ga ido yake ido suna da manahizu na'am wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam hmm. ta ce ita ce ta hadu da wata mata a asibiti hmm. sai matar ta manta wasu ko hukanta a wurinta sai ta tafi da su da niyan in su sake haduwa ta bata ta yau kusan shekara ɗaya ba su sake haduwa ba tace ce to ya kamata ta yi da wa'annan kofukan in ta yanki ƙaunar ba ta ganinta sai ta wako hukan nan kuɗi in ta haƙarihin su sai ta yi sadaka da su don in ta ganta ta bata in ba ta ganta ba abin nan da ta yi mai kuɗi sai ta doke shi ta ba bayan Allah don su haɗu ranar alkiyama mm. wannan kuma ta ce a alaikum malam ta ce ita ce take jini al'ada kwana biyar mm. sai yanzu ga jinin ya zo mata ba lokacin da ya saba ba ta ce kuma ga shi har ya wuce kwana goma sha biyar hmm. ta ce to ya za ta yi da wannan jinin to da ya zo mata ba lokacin da ya saba ba tsakanin wancan jinin da wanga akwai kwana goma sha biyar bayyana ba ta bayyana ba hmm. to ya akwai kwana goma sha biyar hailata za ta dubi kwanukan da ta saba na al'ada ta in al'ada guda gare ta domin wasu mata suna da al'ada biyu suna da wasu na da uku misali tun da kwana biyar ta kai yanzu ya zo bata kuma sannan da yanke wancan jini zakuwa wanga da ya zo ya kwan goma sha biyar yanzu ga jini ya zo mata to kuma ya wuce al'adarta ya wuce kwana biyar to sai ta ƙara kwana uku su zama takwas to in ya ɗauke shi ke ta yanka ta kama sallah in bai ɗauke ba ta yanka ta kama sallah kuma duk mu'amalolinta na aure tana yi wannan jinin daga zakkuwa jini na na ciwo sai ta zuwa da magani amma idan ya zan da wancan jinin da doki da wanga da yanzu bai kai kwana goma sha biyar ba to ba wata haila ta sabuwa ba jinin ciwo na sai ta zuwa da magani shi ake ce mai istihaba Allah sauƙaƙe wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace menene hukuncin ladanin da bayan ya kare kiran sallan asuba zai ce a tashi lokacin sahuru ya yi yanzu karfe kaza hmm. ya ce ne hukuncin wannan in ka duba iya suna na mujalladi bid'a na yin haka nan hmm. Hmm, amma dai ana kira domin a halkar da mutane don su abin da kimsa zuwa sallah yanzu kuma da zan azumi a cikin har zuwa sahuru amma dai ku tashi lokaci ya yi, yana babi makaru abin nan bid'a ne na'am kuma insha Allah da akari da lokaci da zamu dakata muna roƙon Allah ya saka kama da alkhairi sai dai kafin a rufe da zuwa akwai wani bawan Allah ya aiko da naira dubu ashirin zuwa ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi sannan har yanzu muna ƙara neman addu'a ga jama'a musulmai akan wannan babban rashi da muka yi na mataimakin shugaban malamai ta ƙasa na biyu ashir sayyidu hassan jingir muna roƙon allah shi gafarta wa malam allah ya sa aljanna ita ce makomarsa allah ya karbi kyawun ayyukan sakura kuransa allah shi ya sai kuma allah ya samu da aka sanar a sanar game da matsalar karatu insha Allah za a sanar idan akwai karatun gobe ko babu za a sanar da al'umma musamman ga kafafenmu na watsa labarai insha Allah kamin a rufe da yake insha Allah gobe za mu tafi wurin wannan ta'aziyya amma insha Allah yana yi yanzu karatu gudana kuma farfesa sai ya zo shi karatu na kamin dawo don haka gobe akwai karatu insha Allah muna roƙon su malam Allah ya kai su lafiya ya mai da su lafiya ya tsere musu hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya allah muna roƙonka wannan babban rashi wanda mun kai na mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na biyu sa'i na ƙasa mufti na yan agaji a shek sa'iru hassan jingir muna roƙon ubangiji allah ka ji kansa ya allah ka yi masa rahama ya allah ka sa jannatul firdaus ce makomarsa ya allah ka yafe masa kurakuransa ya allah ka jibinci bayansa abin da ya bari allah ka sanya musu albarka allah kuma ka ba mu haƙuri na wannan ainihin rashi Allah ka ba shugaban mai son malamai na ƙasa Sheikh Muhammad Sani Yahaya jingira hakuri akan wannan babban rashi wanda yayi kuma muka yi baki daya ya Allah muna ka ƴan uwanmu musulmi waɗanda Allah ka karbi rayuwarsu ana faɗi tashi a cikin wannan aiki na karantar da al'umma addini muna roƙon Allah ka san su duk gaba ɗayan su Allah ka ji kansu kai musu rahama mu da muka rage kuma idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka mu cika da imani wannan tafiya da shugaban musulman malamai na wannan jihar ta Kebbi a shek abraman Isa Jega za su yi a gobiyan Allah ya nufa domin saboda yin wannan ta'aziyya a garin Jos Allah ka tsare musu hanya Allah ka sa su je lafiya kuma su dawo lafiya ya Allah subhanahu wataala ka sa addu'o'in da muke yi da kuma wa'inda za su yi duka gaba ɗaya Allah ka karba ya Allah muna roƙonka Allah kai muna ainihin gam da katar da aljanna mafi ɗaukaka ya Allah kyawawan ayyukan malam da karantar da ya yi da kuma ainihin abubuwa waɗanda ya aiwatar na taimakon addinin musulunci ya Allah kada ka bari abin ya tozarata Allah ubangiji ka fashi a cikin mizani kuma Allah ka sa a ci gaba da ainihin ya ci gaba da samun kamisho na waɗannan ayyuka wanda ya aiwatar wanda za a ci gaba da sawa ya Allah ya Allah muna roƙonka idan rayuwar mu ta zo fita Allah ka samu ma rayuwar mu ta fita muna da imani ya Allah ka sa idan mun zo shiga cikin kaburkan mu Allah ubangiji ka sa mu shiga da imani ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi muna bil qawli sabiti ya Allah ina alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu ainihin tahi cikin aminci ya Allah ka sa mu shiga inuwar ka ranar da babu wata inuwar sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takaddunmu na ayyukanmu da hannunmu na dama ya Allah a ƙarshe Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين